Taron wanda aka bayyana a matsayin na sake jan ɗamarar yaƙi da ta'addanci a yankin Sahel ya yanke shawarar ci gaba da zaman sojan Faransa a wannan yanki. Hasali ma Faransar ta amince ta aike da ƙarin sojoji 220 a kan 4,500 da ta girke a can farko. Matakin da ɗan majalisar dokokin ƙasa Idrisa Mai daji ya ce ya yi daidai. Wannan abu ne wanda kamata a yi tun daɗewa. Kenan alhamdulillah. Sun ce ma eh, duk ƙasashen da masu hannu da shuni daga son su taimaki jesan sahel a fannin aikin soja ta kamata su saka hannunsu hakanan muna ganin in allah da allah zai taimakon mu mu sami mu sami kwanciyar hankali cikin kasashen gana mu na sahel haka kuma an bayyana shirin haɗa gwiwa tsakanin dakarun rundunar barkana da na jesan sahel domin aiki a ƙarƙashin jagorancin kwamanda guda matakin da shugaban kungiyar alternative espace citoyen musa cangare ke kallonsa tamkar sakarwa faransa ragamar komai na sha'anin tsaro a kasashen sahel sun je sun yi zamne kamar yara emmanuel macron yana maganganu yana barazana kamar shi ne a hannun shi komi yake na duniya sun ce za a yi kwamandama guda kenan watakila ko su su sa sojawansu a karkashin shugabanni na sojawa namu har da tare da su ko kuma mu mu sa rundunoninmu a karkashinsu ka san ko yayin da muke zama da faranshi kenan mu ne sojawanmu za su kasance a karkashinsu ba nasu ba ne za su shiga karkashin namu wannan ba za su yarda ba da shi ba yau ba talakawa a kasashen sahel ke zargin faransa da yunkurin shimfiɗa sabon salon mulkin mallaka ta hanyar kafa sansanin soja a wannan yanki abinda shugaban jam'iyyar PND a waiwaya Sumail Ahmadu ya ce shine ya fara bayyana a fili a ƙarshen taron po. Tsakaninmu da shi babu wani abu na taimako, babu wani abu na jin kai, shari ne suke kulla mu kuma suka samu wasu bara gurbin gabaninmu waɗanda suka mai wuya a gare su. Amma magana soji ko na horon shi ko na barkan aikin banza ne Nijar mun shiga matsaloli iri-iri ko mun taimaki wasu ƙasashe ma da sojoji a nan duniya muna da tarihi. Musayar Bayan. bayanai da gudanar da ayyukan samar da walwalar jama'a na daga cikin abubuwan da shugabannin jason sahel suka ce za su mai da hankali a kansu a wani bangare na yaƙi da ta'addanci mu a zama mu na 'yan majalisa abinda muke fata muna son talaka ya zamana lahiya muna son da talaka ka shi daɗi kenan tsaro zaman lahiya shine a wani abu in babu zaman lahiya akwai matsala mu ga ganin mu ƙasa guda ba za ta iya maganin wannan tashin hankali ba. To sai dai da alama dukkan alwashin da shugabannin suka sha bai canza wa jami'an fafutuka ra'ayi ba. Mu dai ba mu yarda ba kuma ba za mu yarda ba da irin wannan ra'ayi. A doka kawai komi namu ya danganta bisa kan horon shi sai horon shi sai horon shi sai abin da suka ga dama. Za mu yi gwagwarmaya mu yi amfani da daman da demokrasiya ta bamu. Insha Allahu waɗannan kasashen na Sahel da gudu za su barin shi. a nan gaba kaɗan ne za a so zartar da shawarwarin da taron na birnin po ya tsayar sannan ƙasashen na mali burkina faso chadi nishar mauritania da faransa sun ɗauki alkawalin haɗuwa lokaci zuwa lokaci domin bitar halin da ake ciki a wannan yaƙi da ke ƙoƙarin gagarar kundila sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar niger